Foto na ashirin da hudu Yesu ya gwadi hanyar ceto Matta Sura bakwai aya sha uku Yohana Sura sha hudu aya shidda A nan Yesu almasihu ya yi mana misalin hanyar zuwa aljanna da miƙaƙƙiyar hanya wadda mutum hudu ke biye da ita. Da shike dukan mutane sun yi zunubi, sun kasa kuma ga darajar Allah. Allah ya aiko da Yesu musamman domin ya cece mu, hanyar nan zuwa rai Yesu ne da kansa. Labarin Elisha da Daniel da Nehemiya da Esther suna nuna mana yadda ya kamata mu yi biyayya ga Allah da maganarsa. ‘Yan uwana masu saurare, kowa yana son shiga gidan aljanna. to babu wata hanya sai dai ta wurin ban gaskiya ga Yesu wato annabi Isa mu yi tunani mu karɓi mai ceto kafin wuri ya ƙure.